الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba ta ji tabbata Allah salatu ya ce ci da amin shuyi nu ji tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa sallam na safo ko ya may 2017 miladiya ne katon su tace daga karatun littafin da arba'a ya sheik muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala a na yi shi bani ce ji katon mai london street yamina man ga alka'idatu salisa ka'ida yin tace أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يعمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون الرحمة ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واكد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن لسا أهد بكفر وللمشركين صدرة يعكفون عندها وينوتون بها صحتكم يقال لها ذات أنواط فمررنا بصدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث ko man ga salisa ƙa'ida ne ta ce annan nabiya ke da hakika nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zahara watiya ala unasin ko ya jama'a shi zawangi shi mutafarriqi na fi ibadatihim na shaga ka kayan bayan ibada bana minhum man ya'budu al-mala'ika adi zai da bana je jibuta mala'ika wa minhum man ya'budu al ade za da bane ji jibuta annabawa nan wa salihin gani ba za kirki shi nan wa minhum a da mini abu man ya abudu al'ashjara ade za da bane je jibuta cibin shi nan wal ahjara to takun shi nan wa minhum man abudu shamsa wal kamara a da mini abu zai ji jibuta ya tsaki jibuta shamsa igiri wal kamara bai tsaye nan wa qatalahum rasulullah alayhi sallallahu alaihi wasallam magwa bayani walam yufarriq bainahum ane malayar gbadan tsakani abwa wadda dalilu kaunu ta'ala dalili ba sa kula tun daga wa qatiluhum egwa hatta la takuna fitnatun ebu da fi fitina ma wa yakunu dinu kulluhu lillah adin bata mulufin sai wa dalilu shamsi wal qamar ya ashamsu wal qamar igidi biye ce kaunu ta'ala ba sa kula tun daga wa min ayatihi min aya shi ya tsoye ce allailu wan nahar ya shi da bati wa shamsu wal qamar to ya gidi to ya tsa la tasjudu li shamsi wa la lil qamar ya ga jus da ya gidi ma ya ma jus da ya tsa ma wasjudu lillah ya jus da Allah allazi khalaqahunna naj'ali ta'ana in kuntum iyyahu ta'budun abin ga Allah guyi ga ya jibuta yau wa dalilul mala'ikati dalilin na mai dalilin na mai laugaye zai da mafi yajibu ta mala'ika nan qauluhu ta'ala ba na sukun lati naga wala ya'murakum ajiyan furuwa an tattake zul mala'ikata ga la mala'ika ya goyo su mala'ika la mala'ika la wan nabiyina bi annabawa shi arbaban sai ci min lai bambe Allahu wa dalilul anbiya'i dalilin na mai lawo gari da yadda wa ji buta annabawa shi nan qauluhu ta'ala bana su kun latuna gan wa idh zuka lallahu faka kuna sakon kun ya yi sayawa na isa sabna maryam na gina na maryam na a anta takulta lin nasi in ba wato ga ga zawan shi gan ki zuni allah wa ya la wa ummiya to ila ilahaini sai ci guba min duni la ban bi allah wa qala wa subhanaka li tatu tabatu yawa ma yakunu li wa dani an akula ma laisa li bi haqqin na mi ga ga yana wuji haqqin wuyana in kuntu kultuhu so ko nga ce mu ci gaga irin wuce fa kada alimta wato su kuɓe ta'lamu ma fi nafsi wa na darayin bana wala alamu ma fi nafsi kan maƙe na darayin bana innaka anta allamul ghuyub allah wa gadi gaibu gazanin dondo wa dalilu salihin daliliyan ga ya zayi dabo ya ji wuta ya zaki kirkishi kawulu wuta ala ba su kula su gan ula ikan lazina ya ba wacce na ji ɗaya eh, da gida ne na fa yabta gure ila rabbihimul wasilata ɗaya eh, watson ba lobatun isha ayyuhum akrabu zai wayar juna rahmatahu a ce ba yara masu ko waya khafu na azabahu a mai su da yan azaba ya ce ce wa dalilul ashjari daliliyan gaya zai dabo jibu ta ci gbashi wal ahjar gangan mai takun shi kauluhu ta'ala ba na sakon latin na gan afar aitumun lata wal uzza ngbe le lata be uzzaye wa manata gan be kuci ne gan manata ne a salisatal ukrayin ta ci bi ngole kuci ji na ko wa hadisa bi wa kidin laifi hadisa bi wa kidin laifi radiyallahu anhu sa ku je da min qala ngan kharajna ma'a annabi ya ci ya pamba bi annabi sallallahu alaihi wasallam ila hunay da da ne ga hunayn na wa nanu da sa ahdin bi kufrin yima ya kafirci ya woro walil mushrikina sidratan yakufuna inda mushriki jima aje shigban wati na ajaji yi tubo sai eh sai ji ti kafu ma ne ji ta yi shigban wucin lokpa cewa albarka shi na nau'itu na ha a sihatun a ci mai kaya kuma ji lahaci gbawunci a ce legaci gbawunci ga albarka lalo kaya kuma a wuce gani bai bi ko a wuce ya bude a gabe lokunda a laje nasara la laha za ta anuwatin a ga yi ci gbawunci a ga za ta anuwatin famarar na bi sidratin yi ci go ci gbando ci gan fakul na yi ci gan ya lallahi. ya wato ce ce ki iji Allah na za ta anuwat annabi la za ta anuwat ya yito kama laum za ta anuwat ke mina su bi za ta anuwat na ne ga kai dan nan bayan ya tace da hannun e za ngo le ibada sa ko bugin e ta ya nabiya e jibuta a amma e ta malaika a cabi a bazo tsoyin e zai yi tsoba soko kun annaba gangani bai mala'ika shi ana ya adi za a buta ya mala'ika ya yi dabo jibuta ya annabawa shi ya yi dabo jibuta ya cigba shi ya yi dabo ji buta takun shi ya za a yi dabo buta ya gidi ya yi madabo ji buta ya tsa ko amma an ga wale za a naji bai ne su kun annabi gun agun ya e ci ga wa katiluhum wa hatta la takuna fitnatun e bu ga fitina ma wa yakunu dinu kulluhu lillah adini bata mulu sai sai ci ishu ba wannan ga katiluhum nan dole musulunci kai da gai to wa ju dawa bezo tashi wa shi musulunci bezo akai alil kitab wa gaji jike Aya ga agwa amma ya adina ba gato ya jizya nole ne ba ta gaza da biyo ga ne shi mu wa gu ne ga za ne ga gu wannan e za ji ga gu we za mu ci ga ngole wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu wa qatilu egunku fi sabilillahi da ko ce ce zai je magunayi allazi na yi katilu na kun zai je guyena wala ta ta du e ma gituma dole kai daga da wannan mun jiga musulunci da shi jiga to zandu wanda ji musulmi anan e ji kula abin diga la abun bulo da lawon jike da lawon na ji na musulunci wuna anabi ji rayuwa madina beto yahudi shi wani adeliye sun madina kashi amma a diga shi lafiya bi wato shi lafiya gani biya yi ko ji gane ko amma in ga wale to sun masu ku wa ya feji ke wa fejiya dawa fejiya wazi fejin bayaniyar musulunci ya wace kewa lago sun tabiya kirki bi hali wangi wangi shi ya bu faya a biya jikiyar a biya go musulunci amma wa ga zanuwa ci go musulunci wa majawazi bai zuwa bal uwa nufiya wa madaƙi turanci na so ga wazi na nore sakwa e a dewa kashi waga mawa biyu wai ya waga shiyan biyu wai wa bata e zaji ku na ma ti na wa maga to de wa gudula adini wo yugo wa le za ne ga adini yugo wa ko ye ji gane ko ngole zai ji ce zai fe jibuta yanzu kaka kai na da kaka yi annabi magaga ya naje jibuta malaika ne ya yage ya naje jibuta ta kuna zai yi ga annabi ga can ko ga yana je jibuta annabi shi ye ya ginga annabi jo so jibuta ya ne ji mai da jibuta za kirki shi nan to dai masa ya ku annabi anan ye ya ngoli annabi ga ci annabi ga ta ko annabi annabi ma ga ya ne je jibuta malaika da annabi shi be za kirki shi nan ye ya ga mai ne je jibuta ya jidi be so yana ye ya annabi ga ta ngoli to annabi shi to malaika shi to kuci shi ba ta diki anan adde ne ibada goyina dalili gan zai je jibu ta gidi bai yace na da kanu ta'ala wa min ayati laili wannan harmi ne aya yace to ya shibe baki wa shamsu wal qamar to gidi bai yace la tasjudu li shamsi wala lil qamari ya ga juzde da ya gidi mai maji juzde da ya tsama wasjudu lillahi ya juzde da ce ci Allah zai halaka hunna na jali ta nan in kuntum iyahu ta'budun abin ga ce ci ga ta yau nan wale zai ji wuta ya gidi ne kakuna ya gidi ya latiya ne ga jus da yawon gama da ne bi sa sallam ka ne zaji sala lokacin cuno kakuna ya gidi ya ke lalo na zugu nga zai ji wuta ya gidi na e, ji su da ya gidi gama da ne bi sa sallam ka ne zaji wuta zaji sala lokacin wuci no wa dalilul malaikati daliliyan ga zai ji wuta malaika na kaulu ta'ala wala ya mura kuma an tattaki zul mala'ikata a kuma sara a je foroge lagos wasu mala'ika ji wannan biyi na biya annabawa ji arbaban su yi cika ya bago e ta ziyayen mala'ika sha to mala'ika jibrilu to mika'ilu to israfilu adana ya ta ya min abuna wa dalilul anbiya dalilin ne lagos da ya ta ya na ba shi nan lila yadda bai ji buta na na shi na su kawul wutala wai zuka lallahu ta su kuka ya yi sa na bi isa ibn maryam a an ta kulta lina sun ba cewa ga zuwa yi ta ki zuni ko niya ilahai ni min dunilla allah wa ya labe nawa yi ce ban bi allah wuyo kala ni bi sarar su ba na ka ma ya kuli ana kula ma lai tali bi hak na midi wa na ya yi bane da ake yin su ya ciye wani ya na basha sha in kuntu kuntu wumi gagan wa kada alimta wasu kuɓe ta alamu ma fi nafsi wa la alamu ma fi nafsika da rayu bane mabiyan da rayin bana innaka anta allamul guyub wa kada ilimiyan gaibu ga zainin dondo a shawa le ga annaba yo sai jibu ta jiya su ko e jibu ta jiya annabawa ja annabi isa ga inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya alani mubarakan aina makuntu kuntu wa awsani bis salati zakati ma hayya ko dalili ya zaki ya zai dabo ya zaki riki shi kaulu ta yi ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila na wani naje da idana shi ba balbatu ya cana ko ayyum aqrab gazi to ba ga wannan waya juna rahmata mai ba fa yara musu kuna wa yakhafuna azaba ce suna azaba yace ya ci nan sha alege da dabo jibuta zakirki an wace jibuta a wanti jami an ce jibuta ibrahim kaula an wace jibuta ya zibo so ibn arabi an ce ta ya ibn sabayina an ce ta ya duk da abu kadir jilani wakai lani an ce ta ya za an gire shi na ka ka ka ka ka yi sashi salihu sashi salihu sashi kirki sashi to kirkiya dole ba ta yin na shi kun ji kiyaye ibada goza na shi ya Allah kiyaye za mu shiga shi shi ga kai ma Allah ni ma Allah shi ma an gole wa zai wujudi ne ko ga zando ro kiyo soko ko za mu ci be shi gan kana son gani Allah gashi nan nole ne akida huludiya ya gula to ya sufaye ne ko laji ganewa ko za mu ci be shi shi ga sheyi ga gane ne soko gane ga da wani eh haba mana nole gan zai ya gitu na yin nan kulul kalami fil wujudi kalamuhu sawawun alaina nasruhu wa nizamuhu le daga yan halitti hadiya ji na lakiya yanzu e bago zo iya da da da irin na ji? sa shi yan na ji maza an doci da yi wun ga da fe to architect ya da ji buta ya mu? an doci ga tu ka no suna gunwa wasu ya ci ji ga masalacin gwasun gu nole no ibrahim kaula ba na su gunan masalaci wuce ya bugu masalaci na ci sane ga wani alayhi magana an Allah da Yahuda wanda saura ta zo kubura an biya yi masajida an mace masu gun wanda a sai jajiya ta so ko kasi da jafiya domin yau ne in na ga jingwalo kiyo kuma ga biya su a sai continue ga gulu wani kim ajibin musafiri al'umawi ibn taymiya ga man kirki yun ta ce sunna bo ne feji zulu mu bi ajin ajile su ko gima kanu da ajin to ce la marubu ata kiyo ata ta jiu ku ci kali ta sha lofetul kubra ne ga risalat la da wiya aliyu ga ji adi ibn musafir al-umawi wa dalilu la shijar dalili ga da dabba jibuta ta ci maji wala ajar ganin bai takuje kaulu ta'ala afaraitu mulata wal uzza wa manata salisata lokun wal lata da uzza be manata shi ku ti ja ne zanu ci ji butanin o male ga sun da ji buta shi na zugun a da rabondoro bayan sai ci wa e ma fa sai ci wa ta Allah kiyaye mu hadisa bi wakilin laifi a ga hakin ya famba gani ba ne sa sallami kan mu ci ma ya kafirci na wulajifa a shawale ga zaga azun kafirci wa fa shi ba tuyen na julugwa kafirci wa nan da ci a kefi mu yi sai ilimi zai bai biyu lo ngon sai ji kiyo ngon sai kiyo cha sai biya gani biyu a ci ga gai zaga azun akida sakpo mu ci da shin akida yin sunna shugba tun ya akida sakpa nu bule na mun ji ga wazu zuci ba ne ne wole wa la azun za kara kara yin wa sai zonge wa ilimi lo ne nga mala za mu sakpo ko be ji hankali a waje abele sakpanu juna ke wani wato wuru-wuru wuce wake fiti bonta fake shunke ba gani ba sunne ko laji wa, hmm. nga malakai zaga yi man wuce ko wuce larabci ya wuce ndo obije wuce nawu ya wuce sorufu ya wuce kuranu ya wuce ndo obije tace bidiya shi mugun ngole wuce da shi sunna wake be wa ilimi sunna wa kai. bai manhajin ahlu sunne ka kati an wanda ga zu daga bidiya wanke wanke sunna ga to daga nan mangu tace ce fi yi nan ko tace ce bidiya jibo nan wanda ga yi sunna ga to waje mangu ta ce sunna jibani a ga to alama salata layu ko alama dilisa layu ko ya zaci a daji katu duyi waje abin ya ga bidiya nu zunan wa fe shi ke ba bai sunna nan wai gobe da waje abin da kya ta yin yini ya bani wanda daidai ke mina sun ne dasa dana hmm. misali ba ne zai pasto guce ocho wani ko mutum bai dashi musulunci a yato daga nawa shi musulunci an nan daga nawa ya zawunci ba sojo nan kawai ga dashi musulunci wa ya zawunci ko su ne bugo luwa ya lama sati li da wo wale ga yaga na galo no ko misali bayan da ki da yan boko haram mutum ya to tuba wani zane ga tuba jin goyin lato a ki ilimi sunu yi wa. da man na jide basira yan sunna ne ka ce wajen abin ilin wafe kwaki da yan boko haram da kidan umar yusuf shi ga jin ke magani ba sun shafi ga babu gabo ya koce yan na hadisi irin na je wuni ga Nga wani ga mallaman yin suna shagarai zaga tuba ji daga bidiyo yuye ya ni bezo watu ba jare mato bayani dire yuye ya ni bezo zando ne ga itachi sune jo ne ga lato ba wani wiya bezo no ne ko ta ne jiga iza za ga za da kida sakba wuci ci to bu pata na zugun mulu gabi ayin au ma ton cha la tubaji zane ji mun fe na vole wasu zawon ci ɗano zuku mutunu jiki mutunu ta zawon ci jin wa mutunu fu jin bayani a zakin yin naji mun tale na mun jiki an mun ji daidai a yana mai daidai nan to kan mun ci ga abe jiki abe chayin so bawon jike ba gani biyu mo yi lokaci ci labarin wa jiki ne labarin wa ci yani ebe ne dan bidiya da dabara sai e zabe lo ba man goci yani ga man mu beji kazan alibadatu sugura ibulu bata abu ya ga wuce don ni ni dai fa me ba man da zawon lo gbanna wuce ga alam ta kun dalika jani wuji wo wuce ga jami ya faka na wuce na wuce eh wa tuba jini ga hatta ya zara min taubaci ka misli ma zara min a cika sai mi na a sakpa no fe jina zandoro yo ga kida sakpa on jiga dan yo na so ga tuba ji karara zandoro ci be ga wa zu kan mu ci ga mi je da be zu ke mi wu ya ku a be tanwi gomi yau ne ko na ngayi manhaji na alu sunna ji wani logan gani da yinin nga mala zando na ga tuba ji daga yadda biyo wata da yi sunna nan kame sunna ji accommodate yin wa tuba ji yau da abin yin wela bayani ji sararo hmm. abu da asan la shari wani ta ta alibanu to kai ce yin wazo a kida sabanin mutane yu kayi mana alibana tu kubra ko ibana tu sogura ibn bata yu da milita shi mu cikun haki da especially ibana tu kubra so nga mushriki maje shi bane ya fe jiki no fe da ke shi ta ga wa albarka nan wale gairu wuci shi shi gwanwa ci ba za a dole ana ga suna na babu sódì da ìdàjẹ́ pé ìdàwọ́ àlùbáríkà ma ti gbọ̀n nínú etí kéèké jí ìdí ọ̀sán nínú etí kéèké gbogbo gbogbo dàjì wọ́n mọ̀ jí ti tọ̀ba gọ́ fẹ́ mú fẹ́ ba za ta na nan ga ji ko ji matsalacin da ci ba ka zaune da gwanin ga dari biyu ni ta ga dai made wali ne na dai sallah da masajin da masajin ja yi giba har dubai ne ya mm. idan abin da jaji ke adda albarka waje ni wuce a a ki kole waga da imani wace da da so cewa da albarka mm. lawa na alal qur'a man watakau ya zashi gashi a ci bai imani a ci bai albarka so ci a can albarka bai daga samun tokin mu nuwa zanzan da albarka amma wuce sai da shushuyi kashi hmm. Hmm. yan giciyar sahur wanda albarka ma so ga fiya zo ci yan giciyar sahur ko ji gani ku hmm. so wale gan yana na yi tabbatarwa ga albarka da ga shi oke da albarka mai jirgi a ta ci yi mu kana mana su ga ga albarka ke da nan mun ji ga wadaji buta jiyawa ke mina musun ci wa ga wajen amfani bi ne ga wajen amfani bi ga mazo ko ji gane ko eh ga be shi ga nuna she ya ya laji Allah nan albarka da wani wuce yawon ya fi <laughs> eh ku ne je sa fiti ano ji no pa za no ji kai no le ko ran ji ga shi shigan ji zugu ga she wuce ya jin Allah ji da abilin wa bici lagubu mm. eh doro maji ware mm. ngo le nu wuce ga zugu za no ci a kiya gonga da fi <laughs> ngo le ko yende bata mun ji dai bata ya ka gbe tuji no ko la be ji agan ko la be ji shi ngo ki o e wo ni aga e wo she yi adege e wo she yi da sinu wa na fu no e ko wo je ji ja e ju ya ngo le yende bata ya ka gbe tuji o ne ji musulunci nwa ni ga alƙa'idatun rabia ka'ida ya ni ci anna mushriki zamani na aglazu shirka min al-awwalina li anna al-awwalina yushrikuna fi raha wa yukhlisuna fi shiddati wa mushriku zamanina shirkuhum da ko shirkuhum da'imun fi raha'i wa shidda wa dalil qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون قال القاعدة الرابعة قاعدة هي نشي أن مشركي زمان نا مشركي زماني جي أغلظ شركا من الأولين شركا دي تنني غير زمان فارجي لأن الأولين يشركون شرقا يبني زمان فارجي كاكونا يعفيد شركا نمشي كاكونا غدا بغونا نولي ويخلصون في شدتي كاكونا من غدا ba fiye zugun wa bi ikhlasi kanga wa mushriku zaman na mushrikin zamani na jima shirkuhum da'imun shirka yi kan dondo shirra khai wa shidda to kakuna da ba goyo to kakuna da ba fiye nan wa dalil qawlu ta'ala dalil ban su kullu suna gan fa iza rakibu fil fulki ko aga gutayo da'u allaha mukhlisina lahu din yi ce

amma zamani ne su ku e zan fayin shi waga tun a yoto a ga yi to zaza na ajiyan yi nan imma na biyi fa ko na na maryamu ko mala'ika na jira kirki nan kashi to so ibada ji ya ge gare amma zamani ne su zan go ce to zan ja ya daji to buta ya ce yi ne zan ce ji to sallah ndo ce ji sallah ndo ci liwa tun wajo ndo ce ci tsaba ngawe da so ndo le ko ndo ce je we fiwo nga mu nga fi nga ga da mi sun bo ja ja e e hmm. je fu no le ko number 2 e da pan ji age ji ka shirka wato ka kuna ga da batona a so ko buya A amma za zamani yin naji zanu ci ga da to bayi bo to ga we ke yi zanu ce yi no ci ka yin pa pan we wa magimo sai da abdulkadir jelani wa lani wa ci biki cin ci ga alikiyo ga ya sheyi alaka an ga ce mota ga go ga ya inyasi in naji ji daidai are kulidu wallaha a wudu rahmani ayyan ma tad'u falawul asma'u alhusna ko ya ji gane ko so yi ga kakin ji babun nan ta littafin alkawar da arba wa ji babu ani da wannan to bayan wannan nan wanda mistake yan typographical error wato ci ne ba ni gan shirkuhum da'imun ngawayo kun ga shirkuhum da'iman ngawaya wale gan amma ke di ba na mistake irin da typographical error unke jingwa galiani nan wa na eh, zalika lam yudkhiluhum fil islam ngole lam yudkhiluhum ngole yawun nan don mata tabun wa jiki ayan wa ji fataha shirkun ba wani suku waye da'imun an ji gane wannan ko so wallahu alam Su allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ta wa wato ilayk